إنه هو السميع العليم lalle shi ne mai jin duk abin da kake karantawa a cikin sallarka da zikirinka kuma masanin niyyarka yayin da suka riya cewa shaidanu ne suka saukar da alkur'ani kuma annabi muhammad mawaƙi ne sai allah ya mayar musu da martani ya ce